Ah, amma duk da haka in ya kashe kansa yana nan musulmi za a yi masa sallah sai dai mutane masu daraja ba za su yi mai sallah ba eh. cikin wajen musulunci ne amma annabi ya faɗa saboda haka Allah ya gaya masu duk da aka dan wuta ne babu abin babu munafikai cikin musulmi Ka akwai wani ah, abin nan waɗanda sun ka suwa kashe kansu amma dai kashe kashe kansu ya fi asu kashe shi shi ma musulmi ne za a yi masa sallah kamar ya ce bai sallah har abin nan ya san sallah gaskiya ce amma ba zai yi ba za a hukunci da kisa in ya ban sauran raka a guda lokaci ya wuce duk da yi an kashe shi ba a mana sallah akwai ya kashe wani an kashe shi saboda shi duk da a yi sallah eh, shi ne ga shi nan Ka eh? su kashe shi

mun zake nufi akwai masu magunguna irin adana sake saki waɗannan sake saki da ake bayarwa wa ba kafirci ba ne don sun ɗauka waɗannan abubuwa za su yi amfani mai mai abin nan wanda ya ratse mai maganganun eh, gindin dutse ko gindin ice shine abin nan shine kafiri wani yusalla ala man qatala bil imamu ana salla ga wanda sarki ya kashe fi haddin wato ayi mai haddi wato saboda wani laifi kamar ya da zana an kashe shi au kawadan ko ya kashe wani an kashe shi shine sakayya ana mai salla wala salli wala salli alaihi al imam amma shi sarkin ba zai mai salla ba haka nan wato mutane masu daraja ba su masu ba sai dai a sawar su wala ta taba ulmayyit bi majmarin bar abin mamaci da iccen wuta ko kuma eh, abin nan garwashi wato eh, wanda yake ciki akwai wuta ne na yi sallallahu da wasallam an zaka domin annabi ya hana abin mamaci da wuta wal mashu amama aljazata ba wato idan mutum ya mutu an kai mai wanka an kai sallah to ana raka shi zuwa kabri to lokacin da ake raka shi mutane sai su shiga gaba domin mai rakawa gaba yake sannan wanda ake rakawa yana bi kuma akwai mata su daga baya suke haka ne akwai wani akan dabba shi ma sai tsaya daga baya don ka tafi shi ta yawa eh. Eh? ga haske ne ba don abin nan ba gawa ma duk sauran masu zuwa janaza gaba su masu wannan ba shi ne janaza wannan da janaza wato abin na sallat amma shi mutuna shi aka ce ma janaza domin ya yi shiru janaza wato ya yi shiru haka wanda an mai tafi kabri ya ala shi ya la'amani bayan haka nan yadda ake aza mutum ah, cikin kabrinsa wato ana haka mutum a cikin sa a kan tsaginsa na dama wato kenan ya kwanta haka kun gane ko abin nan yana dubin alƙibla lianna asraful majalis domin ya fuskanci alƙibla ya fi kyawu wato da ya dukuni yumna ala jasadi sannan hannunsa na dama a miƙe shi a kan jikinsa ويعدل راسه ويعدل راسه بالتراب ba ce ake ya arza kai ne akan abin nan sai mi hannunsa gaba gare shi sannan kanta a sa to bara a daidaita shi waje a da turabu kalfa sannan ba ka na sa to baya baya gare shi da gare shi Allah ya wato in ya dan abin da kafa ne ko san ana dan daurewa to kawo daurewa nan da sai a warware fa in lam ta min jamihi ala shakki al ayman ba na dhari in bai yi wa a sanya shi akan hagu damansa to sai a sanya shi akan baya musu kabil da shi ya musu kanta illa wa washi wato kenan abin nan kan yamma ka gabas wato ta abin nan ko ko wanda ko kamar yadda ne mutum ya bari wa ma la in imkani to yi yadda ya sauka duka wanda da abu ne fa bihi wannan wannan wannan madlul fi damni wato amma in an ka saba an ka sa shi ba yadda an ka ce ba kamar ya zaji ilil gairin kiblati kama an sanya shi bai fuskanci alƙibla ba ko ko an sanya shi akan hagu walam yadul abin bai tsawo ba wa innahu yutadaru za a bude a gyara wa yawanu an hali a juyar da shi ga halinsa wa ko yakunu bil faraki min dardihi kun gane ko kuma abin nan za a sanya kawa wajen ha wajen sallah za a sanya kawafinsa wajen wajen arewa ko kansa yana bibin kudu sai dai kamar madina inda yake za a sa abin nan kawafinsa suna bibin gabas kai yana bibin yamma Ah, to tun da ya ban eh, abin nan cikin kusa ga annabi ne sai a canza don kada a sa kawafin sojan annabi kun ga ah, ba abin nan ba ne ba girmamawa ba wato kenan sai a sa kansa gabas kawafin sa yamma hmm. eh, shi ne wato eh, yanzu zan abin nan yana dibin sama kenan yana jiba an kyaula ya haka a kwanci haka ba kenan inda ba da shi da hukunci ba wajen haka ba a yi haka nan yin ya an san bai iya kwanta a kan abu nan damansa eh bibiyan ma a kuna gabas eh kamar akwai abin nan kamar akwai ciwar wata ko kuraje haka ko kuma hanyoyin yaku kun ga ku to ga abin da ake cewa lokacin da za a haɗa cikin kabri wajen sabu alayhi labar wato labin a sa tubali na ƙasa a kafa gare shi dama da gaba baya da gaba don kada shi ce wanda ko da ina idan shi mai mai aza masa wannan lokacin da yake aza cikin kaburi kuma yana sa tubalin nan ga addu'ar da ake yi اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلق وخلق الدنيا وراء ظهري وارتقل إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتلي ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به wa da ikra Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce addu'ar da ake yi lokacin da ake azabi kun gane wato ma'anarta ya Allah inna sahibana qad nazala bika wato abokin mu ya sauka gare ta ubangiji wa khalaqa dunya wa ra'a bari ya bar duniya baya gabansa ya bar ta har abada wa taqara ila ma inda ya yi bukata da abinda an gare ka na rahama ya ubangiji Allahumma tabbit inda al-mas'alati mantiqahu ya Allah tabbatar da magana shi lokacin da ake tambayar shi domin za a tambaye mutum cikin ƙauyensa to ka tabbatar da magana shi wata yayi jawabi mai kyawu wala tabtani in fi qawli kada ka jarabe cikin ƙauyensa bima la taqata lahu bi ga abin da yake babu iko gare shi ga abin nan ba taukada abin nan ka ba shi ikon shi jawabi in an tambaye shi menene wane ne ubangijinsa na menene addinin sa wane ne annabin sa yayi jawabi Allah ne ubangiji na abin musulunci shine addini na Muhammadu Rasulullah shine abin nan in ga da ko kuma ka riska da shi da annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato cikin rahamar barzahu wato a sanya ruhin sa mujawara da ruhi ruhihi wato yan kautaka da ruhin annabi cikin jannatin cikin aljanna bi an yakuna bi jawarihi bi dhatihi mun wanda ko wa yi yuku awal binawa ala al-qubur an karhanta yin gini akan kauluka wato bayan an yi kauli a ce a yi gini a akai wato makarushi ne wata da shi ko a sa masa siminti to mu karanta shari'in sa da'iruhu mutlaqa wato an hana yin gini akan kabri amma an ce wala suka zalika bal fihi tafsirun ga khulasatu abinda cikin san magana anna mahallal karatu idan kana bi arlin mawati in ya zan da kasa wanda yake ta kowa ce to ba a masa gini a wannan lokacin haitu la yawi ilayhi ahlul fasadi ko kuma inda yake wato wabin nan kasa ce ta tashi ko ta wani wanda yake masu kanda ba su zuwa wurinsa wannan bai kusan bihin mubahat ko ba niyya da ginin nan alfahari ba Wala da kusan da ya tamizu kuma ba a yi shi don a bambanta don shi ba waliyi ne sauran mutane ba ne ba in an yi haka nan an yi mu ba haji an hana ah, wa illa harma amma in an yi don ah, cewa shi wani ne ko ko don a bambanta shi da wani to ya zama haram fi ma adalla ah, fi ma adalla akhir ko wato bambanta abin a bambanta shi da wani wato shi makaruhi ɗaya ne wajen wajaka fi akhir kama wato amma da na karshe kenan don a bambanta a san kamar sa ɗaya da wannan ba komi kama ya haru mafi la'arar muhabbasa in ya zanga kasa wanda yake ta mutane gaba da an bayar da ita don matattu ko ba za a yi ba za a yi gini ba mutlaqan kal kurafa qurafa makabartar mutanen mutanen masar ne qala bi ki wajibu ala waliyil amri an ya'mura da harmiya har in wani ya yi gini to wajibi ne ga sarkin garin na ko ko wanda an da iko ga garin nan yasa a rushe ginin nan kun gane ko to eh? an ce wanda ya shi ba zan ce ana za a gaban sarki ba yasa to an ce ga abin haram ne wahar da iko da sarki ma'ana shi wato mai zartar da abin da Allah ya ce wato sarki ga musulunci wato kamar abin nan gwamna ne ga abin nan ga parliament ba dokokin da sun kai shi yake zartarwa ba to ga abin nan sarki shi ko abin nan dokokin Allah yake zartarwa yana iya nashi shi yana da sarkin ne shi za a kara wani kuma shi yasa shi ba na da wanda za a yi ba eh, a san a gaya masa ba daidai ba ko ma ne babu wanda ke iya yin wani abu cikin musulunci a kyale shi don yana wani ka gane kamar yanzu abin nan farazanta in ya wani abu wanda wuce abin nan eh, constitution ana kyalewa haka nan musulunci yake ko waje abin da ba daidai ba ba da tilas suna yi masa magana in ba masa magana ba duk malaman garin nan duk a abin nan malaman kasa nan sun shiga cikin laifi duk ba su da kyawu asali ba lokacin ba su ke sa an kai ba ba ta ba bayan da an kai kabirin sai suka ga kamar abin da mutane za su yi tawaye an kai wani abu don a ba su tsoro amma duk da haka dai kaga a nan inda inda duk wato mutum ya yi wani abu na karkacewa daga shari'a yana yi wa kai dan kaɗan amma shi dan ya samu wurin shiga na san wata rana wani abin nan wani malami ya tau jiki a muhammadu aminu jiki. zamanin saddawa ne tafi da shi sakkwato an kama gubari kaɗin mu tafi sai na ɗauki bayanin gida ina shehu musa cikin aljihu domin ya magana ta hana hanawa kwarai samun ka tafi bari ga abin nan gine-gine waɗanda aka yi sai ya ce da na ɗauki mutumin nan bawan Allah nake to ɗaukashi yadda yake ni ɗauko littafin nuna masa ya karanta sai ce ya hamdulillah to ka ga ban sai da wannan littafi ba sai ta da mugun ka gane ko to ba da haka nan ba an riga an yanzu wanda ya ce sakwatan ce a rusa waɗannan sai dai ka karanta da mutane a kuɗa ga don eh, rusa su bai yi sauki ba ga rusa da abin nan gumakan ba. bai yi sauki ba ga rusa da abin nan gumakan ba. duk wanda ya ce zai rusa gini ginen nan sai dai kai mutane a kare hanya guda ce karantar da su har su gane wannan ko zai ɗauki lokaci kuma kawai yin kawai cikin gida makarushi ne domin ya tashi sai da gida ba wurin kawai abin nan ba a yi amfani da shi saboda ko an sai gida an karfi cikin kawai shi kana iya wani wani ciki don ka sai din da ba ka iya ka sai gida wani wuri eh, ciki ba ka yi amfani da shi kuma ba shi da makwata na kwari وراد يشره قبله كو ويذكره بناء على القوة وتجسيسها مشي مها قالكو ولا إذا سل المسلم وأباه الكافرة إذا متن يا مسلمتا شي مسلمين أما أباس كافر sai uba ya mutu to ba zai ba zai tafi shi masa wanka ba kuma sai ya bar shi da sauran ƴaƴan shi waɗanda ko ko da mutanen addini su za su yi masa abin nan kuma wala da kullu kabrin ba zai fara cikin kabrin sa ba illa an yakhafa an yi a sama in ya far kowa ya bashi haka nan za a bashi haka nan babu abin nan ba mai yi masa abin nan sutura wannan kwarewa ne shi gubje shi ba ta yi ya haka ya tura shi illa kasa kawan zaki ana wata hukunta ya kai haramci sai dai idan kana da kauri idan kana da gida kai kauri ciki wani ya saya yadda kawai nan yana iya cewa ban yarda a sai a wada wuce ka eh, domin inda aka sanya shi cikin abin nan inda aka sa mutum to ba za a iya amfani da wannan wuri ba sai da ya kare ya zan kasa ah, goma ko abin nan aka muka san hmm. an zo maganar rikewa nan man an da na da suna bayan an wace iri ya yi sa'ar koma gefen gabari kuma ana yin masa addu'a sannan. sun yi abin nan babu damuwa domin akwai inda an ka ce ana yin addu'a a roƙa masa abin nan a roƙa masa gafara gwargwadon yadda za a sokira kuma a raba namanta. sai dai wannan bai inganta ga malikiya ba. Don an dawo gidan mu mace, ana yin nuna in ka tafi zai shi zuwa kitan Allah gafarta mutane suna zuwa a kuma tare a'a ba sai a yi wannan jam'i ba kana zuwa ka yi musu addu'a Allah ya ji kansa ko kuma Allah ba ka hukuri ba shi ne yake yi ba wannan ne addu'a amma a yi wani shirin addu'a daban wanda yake ba a ce a yi wannan karanta wannan wata wannan ba kyau wato wannan mutane sun dauka sai an ce a karanta a yi a shiga addu'a ba san cewa Allah ya gafarta addu'a ba ne Allah na ba ku hankuri addu'a ne Allah na rayar da abin da ya bari ya sa masa albarka wannan shine addu'a ba ta yaki a kan aika karatu ba ku gane to ba ah, sallan yace wannan hadu a hafu ila ahli ilmi min ash-shakki wato kabri iri biyu ne akwai kabri wanda ake ce ma lahad akwai kabri wanda ake ce ma shakk wata a tona kamar yadda muke yi in an tona sannan tsaka a haka wa amma allahadu bayan an tona ya yi ɗan zurfi sai a komo gabar gabas ko ku gabar alhimla a kwarkware ta domin ya samu mace a tura shi ciki kun ga ta ko lahad shi ne mutanen madina ke yi shakku shi ne mutanen maka ke yi amma wanda aka wa annabi lahad وهو تين عنه فرعا عليها قال الميت دم مكيتاتا قال أشياء رحم فيها هذه تلك الجبنة على الكبلة من على الكبلة القولي وذلك إذا كانت تربة إن يظن تربايا سلبا من قرشي لا تتهيل باتا جبا ولا تكبر باتا ينكي أتفادا أخير kun gane in ya zan wuri ne mai karfi yana yi wa a yanka amma in ya zan wuri ne rairayi ko kuma tana kakka tsewa ta fada kan sa to sai a yi shafin wa kadhalika ku ila bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka an ka aikata ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a yi masa kawuli sahabbai sun saba mutanen maka suna ta aisha ko domin shi suka saba da yi mutanen madina ce ayi lahad domin shi ne suka saba da yi amma sai a abin aka da jayayya aka ce ta shi kenan a kira mai shakwa kira mai lahad wanda biyu kwanar fara zakuwa shi wa annabi saboda haka sai mai lahadi ya fara zakko an kace to shikenan kun gane ko labari cewa wani lokaci ne da kun sadu da shugaban 'yan sandan najeriya shi kuma har ya baka wasu kuɗi ko kyauta ne ko kuma gudunmuwa ne ban dai san gaskiyar abin ba amma shi yana iya yin wani abu ko kamar da fara yi ce bayan Allah ba wani mamaci na shi eh kamar baban sa nan ba in kai sadaka baban ka ko kai masa addu'a ittifaqa tana eh, ba ka ce ba to shi ne abin nan

kai ma ka ji ni kuma ka ji ka ji kawo magana amma ka tsaya wai yana magana ka fasar da kai kawai kamar mahaukaci wannan ba ce an yi da biyu ba abinda an ladabi wato in ka san gaskiya ka faɗo ka ga kowa gwargwadon hali ba da niyyar wadatanci na domin duk wanda ya shiga aljanna in ba baban ka bane bai yi kamar baban ka ko ba haka ba to kuma abin da ka gan shi abin yana cikin makabta zai fada cikin rijiya don kada yana magana za ka za ka fada ai ka zama ka rike shi ko da karfi to fada cikin wuta ya kuma fada cikin rijiya eh, bari sai ya zama wato kakka da mu ka sai ya zama ka ce kai kuma ka mai da magana da hankali duk da haka duk da haka ne yana da mata yayin ya sadu da ya ta to ko ya sha kanwa rabu da ita ko ko ya sashe ta ya auri wata to eh, abin nan yana eh, eh, ya sanya mata gargadi sai mata gargadin gargadin nan bai amfani ba da barfanci abin nan gadonta don wannan bai amfani ba yana da duka ta ba mai tsanani ba ko in abu ya buwa ya ta tsarar ta in har ya gagara to ba a sa za a sa wakili daga cikin mutanen ka da wakili daga cikin mutanen ka da su yi bincike a abin nan kwamisho za a sa kwamisho a sa yi bincike in ita adda mai fi a yi mata ladabi kuma ko kuma a sa tafiya tafiya kuma in shi adda mai fi kuma a gani a zara to sun ka zai biya komai ba? Eh? ko eh? oh, idan mutum masu shiga hana shi ya yi kamar kuɗi da ita yana iya hana ta abinci domin abinci yake da da kamar kama ya da a kan nan wannan shi ne musulunci wadda ake yi cikin masallaci bayan ta babu wata kalwa هنغانا ثم طلاب يأتون صلوا لي باب في الاعتكاف والاعتكاف من نوافل الخير وأن اعتكاف ينعتك النافلة على الخير وأتهم abin nan wal ukufu al mulazama abin da an ka ce akafa ala الوقوف شين هنا وشين اسمي ناجي واتو لو انت اتا ابو شركي اتا ايك قطع عليه يا يا صلي اما بشريعة معناه شرعا فهو لزوم المسلم المميز المسجد واتو شين مسلمي وان دي كنا دهان كلي بند وارو بند ما هو كتير يلزمتي مطلاتي للذكر والصلاة وقراءة القرآن صائما san anil jima'i mutum ya lalace masallaci don zikiri da sallah da karatun qur'ani alhali shina mai azumi ya kanje kansa daga jima'i wa muqaddamati da duk abin da yake wanda ya kama da jima'i ko kuma magabatansa babu kula babu wani abin nan gama baki ko abin nan shafa da mata yawman kuma sauƙahu ko yini guda ko abin da ya yini guda بنية سنة دينية كما زما بدنا إبادة وقد اشتمل هذا التعريف على أركاني وأن سنر ود أنكي أبن التعريف واتو كسند دا أبي الدوان دي جرين يا غنشي يا تاني منين تعريف المتوم تعريف يانش منين المتوم يا باتتي بابا هنا بابا هنا مغانا كوي Thank you. za bai da hankali bashin ruwa in kai kan kai ba mai zai tunani an ya wa kawo fil masjid ko wato wannan tarihi wato ya sanar ya ya kunsa rukunna sa allati hiya al-islam da ke musulunci wanda abba musulmi bai yi tikafi watan mir shidan kuma yana ya san abin da yake yana da hankali wa kaunu fi masjidin kuma mu wata cikin masallaci wa kaunan markuri zikiran abin da za a yi kuma wato ce zikiri wa salatin da sallah wa zai da da wani wannan wato ayyukan ibada wal kafu anil jima'i sannan ya kange daga jima'i muqaddamati da magabatan jima'i wal murad bil arkani ma tatawaqqafu haqiqatu shay alayhi an shi rukunnan shay abu to abin da yake in ba taho da su duka ba wato abin nan babu shi wa illa huwa al-luzum muqayyad bi tilka al-qurud ko kuma wato shine mutum ya lazimta cikin masallaci da waɗannan sharuɗa wadanda an ka ambata أظن لا إله إلا هو سبحان الله هو الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله هو أبن بيت العلماء هو أبن أكثر وسن ذكري وانا biyan بكاتا هيك ka shiga abin الجنة ka shiga كدوني in to shi ita zai za a baka in ka samu in baka samu kai hasara wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar in za kai roƙo roƙi roƙon duka in ka roƙi duniya ɗaya hasara ce amma in ka roƙi duniya da lahira sai a baka ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab wanda ya roki duniya da lahira gaba ɗaya yana da babban rabo ga aikin da yayi kuma Allah zai bayar in zai bayar ba kaɗan yake bayarwa ba da yawa sari'ul hisab eh, eh ba ba haba kani sai wato wannan ba da ne ba wannan kadalin sa da haja su ce rabbi hasara ce kace ai ma amin nan balle mutum shi sallah abin nan wai don duniya Eh, cikin kabina cikin akwai a shidda na safe wai abin a biyu don bukatar duniya a sha a biyu a yasu mutum ya sallah don bukatar duniya ba gane hmm. game da mai yin eh, itikafi na to kamar ta zo nan ta kawo misa abinci babu laifi ka kawo masa to in ya shafe nan fannan da biyan jin daɗi ya ke a sai in ya fidda maziyi sai in ya karya azumi in ya fidda maziyi sai an san azumi ya baci saboda abin na itikafi ya baci ko da dare ko da dare ko cikin masallaci wato ko da lalura ta sa ya shiga gida don ya kashi ko gobe in ya haɗu da iyali na yi abin ko kuma mace mai itikafi wasan haihu ta zo mata ba sai ta koma gida ba in ta bari sai sadu da ita ta bata bayan ta gama sai ta gama haihu ta komo da ta kare ta yi ta komo اما ان تبدل من جنتك فهي آه، تساعد ميتا حيث يا إيتكاتي صلى الله عليه وسلم ما لك ما تبعت سنتين إن مؤمن الناس إيه وراي ولا تكاف إلا بالصيام من باب إيتكاتي سيد أزلي كوي باشي واعيش باب أزلي هم هم تقول kama wala ya kuna illa masa tabiyan kuma in mutum ya ce zan yi kwana uku to sai ya su jere ba zai ce ya kwana guda ya goro kwana ya kai ya koma ya kwana guda ba wala ya ba a sai cikin masallaci kun gane ko قال الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد كما سلزمت أن ما يسوء اعتكافي نتك مسلاتي shi kun ga an haɗa shi da ayoyin azumi saboda haka ashe abin nan ba a yin ta sai da azumi fa in kana baladin fihi juma'a in ya zan gari ne wanda yake akwai juma'a ga garin sannan kuma yayi yi alwashin kwanuka waɗanda yake ranar juma'a za ta taho ciki wala ya komi ila in nan ba zai yi ba zai itikafi ba sai cikin masallacin juma'a in ko ya yi ah, in yayi abin in yayi ah, itikafi ba cikin masallacin juma'a ba juma'a ta zuwa kusa ya fita in ya ce ya fadi illa an yanzira ayyaman la ta fiha al-jum'a sai in yayi alwashin kwanuka waɗanda yake juma'a ba za ta sa ba ta kamar kwana kalancin abin da ya fi soyuwa gare mu na itikafi to shi zan kwana goma kafi asharatu ayyami kalancin abin da yake soyuwa gare mu na itikafi ko shi zan kwana goma don wata annabi sallallahu alaihi sallama mai yawan fatan azumin a itikafin da yake duk kwana goma ne kun gane amma ko kwana guda yana yiwa ko zai sake shi sai ya koma masallaci ya koma masallacin juma'a yi mallam mace za ta yi eh. namiji zai ko a'a abin nan eh, mace ai zai ba ta haƙƙinta ta na abinci ko eh. in ka ba ta ta na abinci kai mi za ka mi kake nema gare ta ba ka yi faɗa ko ta abinci take nema gare shi kenan ba da eh wato tana da amma kuma ba kamar namiji ba don mi ba ta ba da sadaki hmm? <laughs> ah, na wa man an itikara yawmin wanda ya wanda ya alwashi itikafi yini guda fa aka tarko abin da yafi yawa lazima ku ya lazimce shi in yace zai shiga masallaci ya itikafi to wajibi ne shiga ya wa in da zara lailatan lazima hu yawmu wa lailatu in yace daren juma'a dai zan yi itikafi to yayi ya kwana cikin kuma yayi ni domin tilar ne sai yayi da ran sanar da ya azumi kun gane akwai abin nan mazhabar abin hanabila suna halartar da wani abu da ake ce mujawara na kwaftaka wato mutum ya zauna cikin masallaci ko a kaza ko abin nan babu azumi ke amma ga ya babu shi wa ma an tsarki muta'annidan duk wanda ya karya azumi ciki da gangan falyabta da cika ku wata ko yi kwana in ya alwashin kwana goma ya yi tara sannan ya karya azumi sai ya sake tun daga farko waka ya a k'a haka nan man jama fihi lailan wanda ya jima'i cikin itikafinsa da dare au naharan ko da rana nasiha a mutu amidan ko da gangan ko da mantuwa ko da gangan duk da ya sai ya kun gane ko da da mantuwa nan kaman mafarki mana a ban da mafarki mulki sai ya ce yi alwala kawai mulki ya bai ba ta azumi eh? ah, bai ba ta bai ba ta itikafi sai yi alwala wa in ma da kharaja ila ila baiti in yana cikin itikafi rashin lafiya ya same ya same shi to sai fita zuwa gida wa idan habana ala ma taqaddama in ya warke sai ya maza maza ya komo masallaci ya ci gaba da yi kun gane ko wa kadhalika in halatil mutakafi mutakifa haka nan in ya zama itikafi mace ta yi haila ko kuma ta ta haihu ko da ta jini ya dauke sai ta komo masallaci wa mata da itikafi alaihim amma lokacin da suke gida akwai alfarma itikafi saboda haka mijinta bai kusanta ta koko shi bai kusanta matarsa eh. Eh. Eh. Hmm. sai su fara da farko yin ba su ne su fara da ranar da ta yanke hmm. kamar wanda yake abin nan a <coughs> haɓu ya same ka sallah abin na raka'a in ka taho za ka fara za ka kama in ka aje kamar iya kamar mutum na cikin dawafi haka kabbar ta sallah ya yi rabin dawafi in ya taho zai in ya an ka sallama zai fara ai kaga bai kilisa sai da wanda ya cika <clears throat> sai da wai da ta cika eh. kamar mace ne ya wani tare hmm. idan ya zama ta haifa amma kuma dan ba ya na ta wasu ما يقول الفتاة ما يقول jinin duk ya ce abin nan ba zai hana rubuta kafi ko da shi ne yaro to kai ne ta yi ba sun za ta yi ne da abin nan tun da ko an ce makaruhi ne mutum in ba ya da mai tsaya masa ga al'amura sai ya yi itikafi kun gane wa hurmatul itikafi alaihi ma fil marad wa ala al ha'il fil hayd wato in mai rashin lafiya ya koma gida ko mai haila ta koma gida to alhorma itikafi tana nan akan su saboda haka kada su yi abin da zai karya itikafin su wai da kafarat al ha'il in ya zama mai haila ta yi tsarki aw afaq al marid ko mai rashin lafiya ya warke fi layli auna nahar cikin dare ko cikin rana raja raja'a sa'ata idin sai su komo lokacin nan zuwa masallaci ilmin masjidi wala harjal mutakil min mutakafi shi mai itikafi bai hita daga masallacin da yake yin itikafi illa li hajatil insani sai dan bukatar mutum menene bukatar mutum rabbi da zaidi yudina alwala wale da gurmu da kafu qawla gurmu bi shamsi min al-lailati allati yuridu an yabtada fiha itikafahu kawo misalin mutum ya ce zai yi itikafin kwana 10 ko kwana biyar gobe zai fara to sai ana son yau ya shiga tun rana ta yau bata faɗi ba don daren nan ya zan yi shi duka cikin masallaci amma dai in ya shigo cikin dare tun alhijiri bai hito ba yayi amma ana son tun farkon dare ya shigo kun gane ko ko don yi daren duka kamile ciki da غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها wala ya ولا ولا يقود مريضا كون بيجد ما يرش lafiya. shi mai zai bai gaida mai rashin lafiya da wani mai rashin lafiya ya taho ko an sallar janaza ko da cikin masallaci ba zai taho a yi da shi ba kun gane eh to wannan in ya fi fita itikafin duk gaba ɗaya ya ci domin hakkin uwa ya fi hakkin ya fi nafila wala yudu maridan ba shi gaida mai rashin lafiya in ya fi ta ko ya ci wala salli ala janabatin bai salla ga janaza ko da an kawo ta cikin masallaci ba zai yi ba kun gane ko wala akarja li tijaratin kun bai fita don wani fatawuci don ya sai wani abu eh? kamar da nuru alwala yana fita don ya sa abin nan don haka ta ana son kamin kai kamin ka ce za ka yi itikafi zama an shirya maka shirya mai kawo ma abinci sosai kun gane ku to kada ka tauka ka yi gungurin cikin masallaci don a ce ga wani wali ya ci a shi kai wannan yau da ba wala sharda fil itikafi wato bai amfani ga itikafi kace zan yi kwana na alwashin kwana goma amma ba idan na tafi wani wani rashin lafiya ya same ni ni fito to ba zan rama ba wannan sharadi bai amfani ka wato dole eh dole ne sai ka tika dai malin nan kuma ya ce insha Allah lokacin da to an ce abin nan tun farko ba tilas ne kai ba an ce sharadi bai amfani ba ran kuwa ba ce balle a ce ran kuwa ta yi ma amfani ina insha Allah ya ma amfani alwashi ne ka gane to a ina ne wala ba sa an yakuna imam al masjid babu laifi ya zan imamin masallaci ku duba shari'an sa ai inna tarkahu asan kada shi zan limamin masallaci ya fi kyawu ai fa yukra kaunuhu imaman lil masjid makaruhi ne shi zan shine limamin masallaci aw ashara bihi ila man yaqul ya yakunu imam masjid wani ma yana cewa gaba ɗaya ya zan limamin masallaci bi radda alayhi wa qala haka ibnu wadahi an sahanun annahu lam yajuz lil mutakafi an yakuna imaman fil fard ba ya halatta ba abin an ruwato daga imam sahanun sahanun al ibn al-qasim ibn al-qasim al malik wato an to cewa limami ba ya halatta shi zama mai itikafi yi ya ja mutane ga sallah farilla ko nafila ya yajuzu an kuna imaman an yajuzu an yakuna imam masjid jawazan mustawad zakaini amma ce abinda abu madi yana yi wa shi zan limami alama kala ibn naji kuma yadda ibn naji ya faɗa yi sabu an ya kuna imaman ratiba ko kuma yana yi wa shi zan abin musabi na shi zan limami ratibi ko huwa mutamadi أو إنما أخبر بالجواز أي بدون أن يكون قصده الرد wato abin nan yana magana ga khilafar da an kai wato duk da abin da ake gudu kada mutane su dauka shi wani abu ne har shi ba su dauka shi wani abu ne ya dinga kumburi kun gane ko da wani mutum ya dora kyali wani abu ne sallar shi ta ɓaci sallar masu jinsu ta ɓaci Allah sauka sauƙaƙe hu an yatazawwaja ya samu wato ba kamar mai harama da haji bane kun sai in mutum na ya harama da haji to a wannan lokaci ba shi ya daura mu kansa ba shi ya ce a dauro masa aure bai iya daura mu wani aure bai ya zama wali amma mai itikafi in ya sami mata yana yiwa ya yi aure a dauro masa aure ko kuma shi zan waliya iske cikin masallaci ya daura aure shi ya bayar aure kai ne ka gari ko ya kunda aure wani sa wato yana iya ba kamar harama da haji bane wannan yi ta awwala shahri wanda ya farko wanda ya yi itikafi farkon wata aw ta ko tsakar wata faraja faraja min min mota min itikafi yana iya hita daga wurin itikafin sa ba da gurbi shamsu bayan faduwar rana min afir yi karshen kwanukan itikafi wato kenan ya kwana abin ya yi ne bayan haka nan idan rana ta faɗi ya sha ruwa shi kenan ya ƙare domin abin nan farkon wata ne ko ƙarshen wata kamar ramadan wani yi ta kawo bima ya tasil bihi tufafu biyar fitar amma da ya yi cikin ramadan ƙarshen wata wanda yake eh, abin nan zai kai ga ƙarshen ƙarshen ramadan zai kai ga eh, abin nan yinin sallah fal ya bit lailatul fitr ana son ya kwana nan cikin masallaci daren sallah fil ya kwan cikin masallaci hatta ya gadu wa minhu ila musalla hashi dan yan safiya ta yi ya tashi daga nan zuwa masallaci ko da yake ana sun kuma ya je a gidansa ya yi wanka don wanka na na na masallaci kuma sunna ne kun gane ko ya ya shi ke sai ya yi ta tafiya amma kuma riga ma sabuwar da zai sa yana iya komawa da ita sai ba in ya ce ya dauko masa ka ba zai zan dillani ba ko wani abu ko ya babu laifi ya shiga abin nan ya fita abin nan ya sai abinci ya ci ko kuma yan kawo masa ya fita ya ci amma makaruhi ne ya fita wajen masallaci yana cin abinci wani fi so ya ci ciki a da an ce an fi so a yi ta a ta cikin to kwana goma wata sai mutum ya zama kai goma ba tun da ne ta domin ba azumi na sallah ya yi ta itikafi ya shi kenan ta wurin sallah ya yanke amma bayan sallah sai to ya cika kwana guda saboda haka abin da ya kamata ya yi ya ce ya taho zai yi itikafi zuwa ƙarshen wata ko kwana goma ne ko kwana tara ne yadda abin nan kamar yadda za ka yi azumi za ka ce na yadda kwana talatin azumin zaman da kawai ko zan shirin da tara ko zan talatin sai ta Allah ya yi.

kamar rabin nan ka'aba in kana ake kaji in ka fita za ka saya abinci za ka koma sun sa abin na hari masu gadi za su sa ka hannu za su duba za su ce ko ayaba za ka sa ko wani abinci caji suke ya dace caba da madina ko yaya za ka yi Eh, wannan daidai ne domin ba hankalin sun kai ta shiga da makamai sun ka tsora a sa abin nan kashe mutane ba ba an amince kowa ya shiga ba damuwa abincin mun hana a suke yanzu in kana kace kawo ko ka'imi da abin nan to in ya ba sun hana ka shiga da abinci ka tsaya waje har da abin nan ka shiga to wato akwai jam'iyyar da jama'a jam'iyyatu tablik jama'atu tablik sukan yawo suna wa'azi wato galibi sukan tsaya cikin masallatai su kwana domin abin ya halatta gaba kawai kwana cikin masallaci in bai samu wani wuri ba

wato gagar misali abin da sa domin ya tashi ya iske malamansa duka 'yan ɗarika ne shi ma ya fara amma kuma Allah ya sa ya fahimci addini yadda yake ya komo ya rubuta littattafai waɗanda yake ya saɗa wa littattafan da ya rubuta na farko ya mai da mutane zuwa ga sunna kun san wata idan mutum ba aikin sunna yake yi ba ko wa'azi ba shi yi ah, domin inda duk ba a kan sunna mutum yake yake ba da ya tafi zai yi wa'azi sai ya ji bai faɗa don haka wato za su yi sai majalisi inda babu kowa ah, don haka wato ya tashi ya yi wa'azi cikin ƙasa da gari zuwa gari kuma wato lokacin da ya yi wa'azi wato ko da ci yana iya kashe mutum babu babu koyi balle manyan sarakuna kamar sarkin gobiyar sarkin kano sai abin nan wanda yake wata in sun kashe babu wani sama da su abin nan sai Allah wato cikin wannan hali ya tashi yana wa'azi kun malaman abin nan hausa sun kawo mai ca suna abin nan da farko lokacin abu ya yi sauki domin sarkin gobiyar na ba wajen gardo wato yana tara mutane yana tara malamai wace sallah karama da sallah babba kun san musulunci ya shigo kasan nan ba da wa'azi ba kuma ba da yaƙi ba ya shigo da naso haka haka ke eh, su suka kawo musulunci amma yadda malamai suke a wannan lokaci ko kuma yadda fatake suke in malami ya taho ya zauna ga ƙasa to ba ruwa ne da mutane sai dai wato sai su ɗauke shi kamar wani abin addu'a shi ana karɓa sarakuna sai su tafi wajen sai musu addu'a in suna yakin su ci nasara shi ɗaya suke so gare shi su yi mai kyauta su yi komi abin da shi kuma yana daji da su abin nan a gonansa da in yana da bayi yana noman su ba bai mu da su ba wannan ya ta musulunci ya watsu a ƙasan nan amma ba mai iya cewa ga lokacin da musulunci ya auku sai dai akwai lokacin da sarkin kano rumfa ya sanya musulunci cikin mulkinsa lokacin da wani malami da ke ce ma magili ya zo daga jazair ya sa ya rubuta masa abin littafi yadda zai tsaye da abin mulkin musulunci cikin littafin nan shehu usman ya yi ya yi kotun ya rubuta wani abu daga cikin littafinsa har ciki yana cewa idan alƙalanka ba su tsaye da gaskiya kada a yi musu suna da alƙalai a yi musu wani suna domin in alƙali da suna alƙalanci ya karkace daga gaskiya kafirci ne to sarkin kano rumfa shi ne sarki wanda ya fara kafa daula ta musulunci a ƙasar nan amma bayan shi kuma wato sai ya komo al'adu ana bi akwai masallatai ana sallah amma masallatai nan wato eh, ba su da ba su da tasiri ah, kamar misali in mutum ya tafi ko ɗaya mulki ɗaya ke iya ke iya gusar da al'ada ah, matukar wato shugaba bai zan musulmi har yana gudanar da kwance-kwance musulunci ba to musulunci bai da amfani don a shiga kawai a duk abin na azabo shi kasa a yi sallah wato yin sallah amfaninsa don ya tunatar da kai rayuwarka ne kada ka wuce hududu na Allah ka tuna Allah wato kun ga sallah amfaninta ta tsare ka ga aukawa cikin haram to in ya zan wato a sallah ba ta tsare mutane daga aukawa cikin haram ba ba ta tsare mutane daga barin al'adu ba ba ta tsare mutane daga yin abin da suka gabata kun ta da amfani ko da mutane an ce musu musulmi cewa ɗaya ne sai a ce akwai musulmi cikin ƙasa amma ƙasa ba musulma ba ce tilas ne sai an yi shari'a to baya kana al'adu suka suka mamaye a barno akwai abin nan akwai masallatai haka nan cikin ƙasar hausa akwai masallatai amma duk da haka babu wani abu wanda ake yi na musulunci a shehu usmanu a sarkin gobir abin da yake yi idan sallah ta taho sallah karama ko sallah babba yana tara malamai shi musu kyauta a ba su riguna a ba su kuɗi sai shafa wata manu ya tashi da shi da kanan sai ce su ba su son kuɗi ba su son tufafi abinda suke so a ba su dama wata su yi suwa mutane gargaɗi suwa mutane wa'azi sai ce ya ba su wannan ya ba su dama su yi wa'azi wata babban abu ne kare ne mm. wata wannan shi ya ba shehu Usman dama yana yawo gari gari wata yana yana yi wa'azi gari gari tun ya tafi da gari sai mutanen garin duk su su farke gaba ɗaya su tau wajensa da maza da mata gaba ɗaya har wani amina malami ya taɓa zargin sa yana cewa a yanzu ko da tun hanzar ulal jahala la Allah mu yaqulu na din wa duniya. dunya قلنا زيارة نسوان بوعدك إذا خلقوا الرجال ونسوان كفاشينا يا أن كوبيو تاشي kawa mutane gargaɗi ka farkar da su amma kuma ka hana ziyarar mata da wa'adinka domin haɗuwar maza da mata ya isa aiki da shi ma aibi ne ya za ka kai wa'azi ka haɗa maza da mata to mana abdullahi ko ce abin mana abdullahi ba shi amsa ya yi ba shi amsa ya ce to waɗannan ƙasashe ne yake su wato abin nan ba su san addini ba in mun tawo muna wa'azi duk gaba ɗaya za su ɓare su taho to mutane sun tun ba su shiga musulunci ba kana iya cewa maza daban mata daban domin babu zunubi sai an shiga musulunci saboda haka da maza da mata gaba ɗaya za su taho ah, bayan haka nan in sun gane abin da an musulunci suka shiga sannan a ce maza daban mata daban kuma ba ya halatta a bar mutane da jahilci domin aljahil da kufri in za ka na isuwana in ya zan haɗo maza da mata laifi ne to a basu da jahilci wa kahilci zai kai su to ana cikin wannan sai sarkin gobir abin nan na kwarai ya mutu sai kanansa wanda ake cina na ta ya yi sarauta bayan shi amma bai daɗe ba wata shidda sai ya mutu sai wata ɗan na fata ya gada yunfa yunfa almajiri ne almajiri shogo ne amma sai kuma abin nan makiya addini suka yi mai abin nan mugunyar dibara suka ɗauko yukaken fawa da abin nan da bayan na fawa ko ka kawo aka ba uwar gari kun san akwai uwar gari ko me wato in an yi sarki ga kowane garin hausa sannan kuma akwai uwar gari ita ce abin sarauniyar bori duk masu buɗen bori kamar magajiyar gari eh magajiyar gari wato abin kamar yadda sarki yake da mulkin maza ita kuma ya da mulkin ita da mulkin a duk mai gori za ta biya su biyar abin nan ko kuma daga baya zan su biyar can da abin nan kudi ne ake bayarwa wuri wuri shi na sai ta tafi waɗannan tarzubiyar mai gaba gare sai tun da ka zan ba a fulani shi nan su ba mu sarauta wannan ko sun mai sarauta da in an yi masa haka yana da yashi abin nan saboda haka sai zuciya shi shaidan ya shiga A ya zo ya kashe shehu har wato ya kire shi da abin nan tare da Abdullah da abokinsa wanda ake ce umaru da kabir da sun ka shiga cikin cikin gidansa sai ta ya dauka bindiga kun san an daɗe abin nan tura na kawo mana bindiga don mu yaki mu kashe kanmu mu ba su bayi sai ya shiga ya da bindiga ya buga musu amma Allah ya tsare su kuma bindigar klinikan da ta kashe shi amma da ɗaya ta kashe shi ba sai ya koma guda ne gida shi eh da ya koma kuma da ya aje bindiga ya koma sai ya ta faɗa maimakon ya ya ce na tuba ya ce kan duniya ban da makiya kamar su walin kunya eh, shi kenan suka hito suka yi addu'a da suka hito gari suka yi addu'a kada Allah su koma haɗa su da shi daga nan kuma kiyayya ta tashi har ana yi kuwa duk wanda bai gadi musulunci ba da ya shiga ba ba yarda abin nan ba yarda a sa rawani ba yarda a sa gunda ba kowa ya sa ya kai ne haka eh, eh dan kuma ta ba yarda sa a sa amfani ba wato abu ya baci kuma abin nan ah, duk wanda an ka sani an ka gani ga abin nan da son addini wato ko fashi ko wani abin da a y'a a fashi kayansa ah, sannan ah, sai ya ce abin nan shehu ya tashi da abin nan ba yarda ya tashi da sashi amma kuma kada ya tashi da kowa wato ya rubuta masa ya ce to ah, ni dai zan bar kasar ka amma kuma wanda duk ke son bi ba zan hana shefi ne ya tashi daga cikin kasar